Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Na sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. masauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Talata goma ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da sha bakwai. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto akan kafa kwamitocin zaman lafiya da aka yi a ɗaukacin faɗin ƙasar Nijar domin samar da zaman lafiya. Za ku ji mu ɗauke da rahoton taron da ƙungiyar Hausawa 'yan ƙasar kamar suka yi na taya wani bahaushe samun wani babban mukami a aikin soja na farko da aka samu a ƙasar a sakamakon sakamakon ɗan kamar damuna an ta samun ambaliyar ruwa a wurare daban-daban wanda ya yi sanadiyar rasa rayuka jikkata da kuma asarar dukiyoyi wanda sakamakon haka muke son ku bayyana mana ra'ayoyinku kan shin ta wace hanya za a kiyaye afkuwar ambaliyar ruwa da ke faruwa sakamakon ruwan sama mai karfi game da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili ɗaya biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alama tarawa a farko za mu kawo muku labaran wasanni daga Washington amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Firaministan Iraki Haidar Al'abadi ya ayyana yin nasara kan ISIS a birnin Mosul a hukumance. Da yake jawabi a sashin tsohon birnin Mosul wanda aka yada ta gidan talabijin. Abud ya ce wannan nasarar galaba ce kan daniya. da kuntatawa da kuma ta'addanci. Ina mai ayyanawa a nan Masul kuma daga Masul zuwa dukkanin al'umma cewa ƙungiyar ta'addancin ISIS ta kawo ga ƙarshe, ta gaza, ta kuma wargaje a cewar sa. Abad ya ce ko da yake an yi nasara a Mosul har yanzu ƙasar na fuskantar ƙalubale ciki har da kakkaɓe 'yan gungun 'yan ta'addan ISIS waɗanda har yanzu ke cikin ƙasar da kuma batun kawo kwanciyar hankali a ƙasar baki ɗaya. Rundunar sojin Amurka ta yi marhaban lale da shelar ta abadi sannan ta jinjina ma jami'an tsaron Iraki. A yayin da har yanzu akwai wasu sassan sashen tsohon birnin Musul da ke buƙatar na kiyoyin ciki, inda kuma mai yiwuwa ma akwai wasu mayakan ISIS da ke laɓe a yanzu sojojin iraki na riƙe gam da masul a cewar takardar bayanin sojin na amurka 'yan sa'o'i gabanin shelar ta abadi shaidu sun bayar da rahoton aukuwar ƙazamin fada a sassan masul Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na ƙasar Kuwait a wani yunkuri na warware rigimar da ta kai ga ƙaurace ma Qatar da makwabtanta na yankin tekun fasha suka yi. Ana sa ran Tillerson zai kuma ziyarci Saudiya da Qatar a wannan satin. Yau Litinin Tillerson yana ya gana da shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan bayan wata ziyarar da ya kai a Ukraine jiya Lahadi. kafin ya bar turkiya zuwa kuwait babban mai bashi shawara kan harkokin sadarwa rc hammond ya ce makasudin ziyarar ta Tillerson ya kai wasu kasashen na yankin gulf a wannan satin shine a dan a samu hanyoyin da ake yin amfani da su wajen warware matsalar hammond ya ce Tillerson zai kai ziyarar ce bisa gayyatar sarkin kuwait kuma a birnin kuwait zai fara yada zango To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan sandan Masar sun ce sun hallaka wasu da ake kyautata zaton mayakan ISIS ne a musayar wutar da suka yi da su. Jami'an tsaro na gudanar da bincike ne a yau ɗannan litini a wani gidan da mayakan ke ɓoye yayin da musayar wutar ta ɓarke. An kashe dukkanin mayakan shida da ake zargin kasancewar 'yan ISIS ɗin ne. ana amfani da gidan ne wanda aka yi watsi da shi a garin Dairu na ƙasar Masar a matsayin wata cibiyar kulle-kullen kungiyar ta ta'addanci a lardunan kudu a cewar ma'aikatar cikin gida a wata takardar bayani wadda aka buga a kafar facebook 'yan sanda sun ce sun gano wani bom da bindigogi biyar masu sarrafa kansu da albarusai a wurin 'yan sa'o'i bayan dawowarsa daga karo na biyu na ziyarar aiki da ya kai kasashen ƙetare a matsayinsa na shugaban ƙasa Donald Trump da makarrabansa sun fito karar a jiya Lahadi suna ta bayyana ziyarar aikin da cewar cike take da matukar nasara. Shugaban ma'aikatar fadar White House Reince Priebus ya gaya ma waɗanda wanda ya hira da shi a gidan talabijin ɗin Fox News jiya Lahadi cewa shugaba Trump ya kasance jangwar zuwa a taron na G20 da aka yi a Hamburg na ƙasar Jamus. Trump ne ya fara sa tsumar bayan da ya yi ta aikawa da saƙon Twitter inda ya yi ta zayyana nasarori da ya yi ciki har da tsagaita wutar da aka cimma a Siriya wanda ya ce zai cici rayuka. Sannan ya yi nuni da cewa ya yi gum kan batun ci gaba da kakaba ma Rasha takunkumi a yayin ganawarsu da shugaba Vladimir Putin. Ya rubuta cewa Ba a tattauna kan batun takunkumin da aka kakaba marasha Rasha ba a ganawa ta da shugaba Putin ya ƙara da cewa babu abin da za a yi sai in an warware matsalolin Ukraine da Syria. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a mu ta farkon shirin an kafa kwamitin kafa ginshikin zaman lafiya a tsakanin mutane mabambantan addinai a ƙasar Nijar gabaki ɗaya. Ga wakilin Haruna Mamman Bako ɗauke da cikakken rahoton. Domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗaurewa a cikin jamhuriyar Nijar ofishin ministan cikin gida mai kula da sha'anin addinai ya so mu girka kwamitoci a cikin jihohi guda takwas na wannan ƙasar da suka kumshi musulmai da kiristoci domin kafa tubali na baiwa bangarorin guda biyu damar tantamnawa da juna da zummar karfafa zaman lafiya tsakanin mabambanta addinai a cikin ƙasar. Bayan jihar Agadas kwamitin da ke kula da nauyin gudanar da wannan aikin ya gudanar gudanar da hakan a birnin Tawa a karkashin jagorancin mataimakin magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa Malam Asakale kuma shugaban kwamitin Abdullahi Buhari ya yi bayanin manufar girka wannan kwamitin. Mun ba duka kasashen da ke ciwon Nijar akwai tashi hankali. To amma in ana samu ana tattaunawa tsakanin 'yan addinai daya. kuku dan addinai wanda suka saba kamar addinin musulunci da da kirista to za a samu sasantawa za a samu zaman lahiya to irin wannan masu tsoro ra'ayin su ne muke so a gusar da su musamman matasa a fudda musu irin wannan tunanin da za a samu su ita dai jamhuriyar Nijar tana daukar matakai ne na kafin afkuwar dukkan wani tashin hankali tsakanin jama'ar da ke da bambancin addinai a cikin kasar ta la'akari da ababen da ke faruwa a waɗansu ƙasashe makwabtanta kuma ɗaya daga cikin mahalarta wannan taron cewa yayi babu wani fargaba a rayuwar al'ummar ƙasar da zaren gwamnati ta ƙarfafa ire-iren waɗannan fasahohin. In Krista ya hito Krista, zaman lahiya gare shi ba za ka gani bireman matsalar ba cikin zama. breman babu wani fargaba sai dai mu ce ma gwamnati eh, abin da ya dake so ya yi da wannan kungiya ya ba ta karhin gwiwa yadda za a yi a samu a yi aikin yadda ake so. Malam Abdullahi Buhari ya bayyana cewa ya kamata sauran mabambanta addinai su yi koyi da na gaba gare su idan suna son su tabbatar da zaman lafiya tsakanin su. Manzo Allah bai taɓa kai yaƙi na takata bisa ga wasu ba siya sanar da su bisa kira bisa ga ku zo mu haɗu a zaman lafiya a ƙere haƙƙin kowa in kana da addini kamar na musulunci wanda ke addinin Kirista misali ko addinin Yahudanci ko wanda yake maba addinin ko yana haƙƙi ɗaya na bangon da muka gama da shi. Bayan girka kwamitin a cikin jahohi ofishin ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar zai girka babban kwamiti na ƙasa wanda zai shafi mabambanta addinai domin shimfiɗar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. madalla Haruna Allah ya wanzar mana da zaman lafiya a duniya baki ɗaya. A ƙasar kamar kuwa wata ƙungiyar Hausawa 'yan ƙasar ne suka yi taron nuna godiya ga shugaban ƙasar Kamarin bisa naɗa wani bahaushe da ya yi a bisa wani babban mukamin soja na farko da aka samu a ƙasar. Awwal Garba gare ka. Ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake kiranta ya kamata a dunkule sun gudanar da wani babban taron su domin gode wa shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Musa Biya wajen bawa ɗaya daga cikin su mai suna Kanal Usaini Jibo mukamin Birgediya Janar na janomin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru wanda zai dinga kula da shiyoyi guda uku na ƙasar ta Kamaru musamman ma birnin yawunde da jihar gabashin ƙasar ta Kamaru da kuma jihar kudancin. Shugaban ƙungiyar ya kamata na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Umaru Danjuma ya yi mana fashin baki kamar haka. to mun haɗu saboda mun ƙara nuna farin cikin mu dangane da irin ɗaukaka da shugaban ƙasar mu na kamaru yake mu hausawan kamaru gaba ɗaya da kuma na duniya gaba ɗaya domin mun yaro muna nan a yare kote ina yan kamar su nan kote ina hausawa kuma don haka ne muka ga cewa lallai wajibi ne mu haɗu mu zauna mu duba abin da suka al'amuran da suka wuce mu duba matsayin mu na yanzu mu kuma mu lura da abin da zai zuwa gaba shin anya a cikin shugabannin da muka taru muka saru da su Allah ya ba mu su a nan kamar nan akwai kuwa waɗanda suka ba mu daman wato mu ci wato mu yi abin da muka dama kamar yadda muke so a kamarun nan mun samu haka kuwa sai muka lura muka cewar kai wannan mulkin da shugaban ƙasa kulbe yake tafiyarwa a ƙasar nan mulki ne wanda yake babu bambanci babu kuma ƙabilanci sannan kuma ana ɗaukaka kowane ne ɗan kamaru in dai matukan shi ɗan kamaru ne kuma ya san abin da yake yi ma'ana ya fahimci rayuwar duniya wato ina da ilimi daidai gwargwado ina da kuma halaye masu kyau na zaman tare don haka ko shi wane ne to in ya dace a taimaka ko kuma a bashi wata matsayi za a iya bashi da muna tsammanin cewar hakan din ba zai iya faruwa ba ka san akwai wasu shekaru wanda mutane suke ta mamaki mana cewar shin anya akwai hausawa a kamar kuwa to shi fulbe shi zo yanke hukunci ya zantar da wayansu al'amura waɗanda suke bayyana cewar ma duk wanda zai shakka wato al'amuran da suke bayyana ma dukkan wani zai wani shakka ko wani ɗanyi ko wata tunani dangane da hausawa to ya nuna cewa shi babu ruwarsa da wannan don haka ne kuma allah da ikonsa shi ya zamanto eh, rabe-raben dukkan manyan-manyan waɗanda ake ba su wannan matsayin a kamarun din hausawa ne. Mama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Duniya ce adaban har na ka juyawa, in wata ta wata ka dawowa. To Allah ya riko masu sauraro a yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin wani irin mataki ya kamata al'umma da kuma gwamnatoci su rika ɗauka don kare afkuwar ambaliyar ruwan da ke faruwa sakamakon ruwan sama wacce take jawo asarar rayuka da dukiyoyi kamar yadda muka gani a wannan satin da ya kama haka ya faru a jihar Niger da Lagos da kuma har a ƙasa a Niger jiya da daddare sai a kira a bayyana ra'ayi. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga jihar Kebbi. ke magana daga jihar Kebbi? Eh, salamu alaikum kuna magana da dan Asabe mai fata ya wuri. Amin wa alaikum salam malam dan Asabe menene ra'ayinka akan wannan matsala da take faruwa? To gaskiya dangane da ambaliyar ruwa wani lokaci mutanenmu akwai ganganci gare su. Mutum sai ya je kwadama ko kuma hanyar da ruwa ke bi ya ce zai gina gida. Kaga wannan ganganci ne idan ruwa ya zo ya wuce da gidansa sai a ce Allah ya kawo alhali mutane suke jawo mu kansu matsala sannan wani wurare za ka ga cewa magudanan ruwa sun toshe maimakon mutane anguwa a taru a yashe sai a ce a'a za a jira sai gwamnati ta zo ta yi musu kaga wannan duk ba su nuna kishin kasa ba ya kamata a ce mm. mutum idan ya ga abin da zai cutar da shi to eh. ya yi kokari ya sa hannunsa ya kau da shi ba wai sai ya jira gwamnati ta yi masa ba to madalla mun gode malam dan asabe kuma wane ne ke kira daga kaduna mai magana alhaji lawan sharkau unguwan ba karamin hukumar lera jihar kaduna Nigeria. alhaji lawan barka da warhaka ina fata kawo ni lafiya lafiya kalau da fatan kai ma kuma haka wallahi lafiya lau to masha Allah za zaka ce game da wannan matsala yau da abin mu karanta da muke karanta a kan shi yau mm. to akwai matsaloli ne guda biyu matsala na farko shine mm-hmm. mu kanmu talakawa muna da laifi wajen gine-gine A kowanne zai zo zai gini a bakin gefen ruwa idan gwamnati ta zo ta yi magana za a ce kai akwai inda ake ma zanga-zanga ana cin mutuncin waɗanda musamman masu kasar da in suka za su bada wurin za a gini. Eh. kaga wannan kuskure ne. Haka. Domin akwai irin wani kaga shi ya haifar da irin wannan. To na biyu ba. kuma gwamnati mm. matsalan ta shi ne mutum ko ya so ko ya ki hukuma hukuma ce idan ta kafa doka ya kamata a bi to idan ta tura manyan da ke kogin suka tura yara suka je suka hana aka yi musu zanga-zanga sai su koma ofis kuma a can a ba su su zo su yi to ya wanda aka sake tura shi ba zai je ya kuma a ba shi wani abu shi ya bari a aikin ba to Allah kyauta so mun samu wani kiran kuma daga Kaduna wane ne da yanzu muna jihar Kaduna Naziru Ahmed Hausawa barka da la'asariya barka da warhaka sunana Mursala ina kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar ah, Najeriya. Malam Mursala barka da warhaka. To na gode na jiri to gaskiya abun sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ka gani wanda muka gani a social media in dai gaskiya ne nan Sulaja na Abuja nan anguwan talakawa ne to na Lagos dai ka ga dai GRA ne. Eh. Gine-gine ne na manyan mutane. Mhm. Ruwa ya kusan ya shanya rabin ɗaya ta abin da muke ta gani a social media to kaga ya kamata a ce kwata-kwata hukumar tsara gine-gine ba su aikin su kenan haka zai nuna ma cewa akwai son zuciya kila in babba ne ya je suka share fili duk abin da suka ga dama za su yi hukuma ta sa musu ido in kuma unguwan talakawa ne su ma ga sunan za su ta gini hukuma ta sa musu to gaba ɗaya ka sudda da sauransu ba su aikin su kuma sun gaza ya kamata su mike tsaye su gaba da kare rayukan mutane dan wannan alhaki a kanta za mu tsaura dan mutum tana mutum bai sai je gini ba da fatan za ku tashi lafiya kuma wanda abin ya shafa za su gyara. To madalla malam Marsara mun gode da wannan ra'ayi naka sai kuma da maturu ke magana akan layi. Ka daure daga da maturu. To malam na da maturu ban ji sunan ka ba ka ƙara ka radiyon ka tai ƙara da yawa. Malam ka ne daga da maturu. To malam ka dau. Eh. To me ra'ayinka? Ra'ayina anan shi ne mu ma talaka muna da laifi domin mu gudanar ruwa muna zuwa muna nemo shara muna zubawa a ciki. wayannan abubuwa shi yake kawo ambaliya ruwa baya samun hanyar da zai gudu ya tafi ya ta ya bar cikin gari shi yake kawo matsaloli malam kadau gine-gine suke samun matsala malam kadau duk tun da aka fara kiran nan akasarin wanda masu kira suna ta magana cewa talakawa na da laifi talakawa na da laifi hakika hanyar kuwa gwamnati tana yin aikin ta yadda ya kamata a zahirin gaskiya gwamnati kuma tana da laifi don kwanaki kamar a nan garin da maturu an ba da tonon kwalbatoci idan suna tona idan inda suka samu inda aka sa kwalbati ba sa tona yin su ba wuce to Allah kyauta sai kuma zariya mu koma garin Kaduna wane ne ke magana Hello daga Zariya ne Abba Ibrahim ne to Zariya Zariya ai Kaduna ce ko eh Zariya <laughs> duk da dai ba Kano ne ni ai na san Zariya Kaduna ce <laughs> To, warai da wa nake magana? Daga da Abba Ibrahim. Abba Ibrahim, menene ra'ayinka? Ra'ayina shine talakoki da laifinsu. To, ina jinka. Saboda mutane da suke a fadaba ba nan bai dace ba. amma amma in muka kalli abin da ya faru a Lagos kaga ai ba fadama bace ba unguwa ce ta masu arziki masu hannu da shuni wannan haka yake wannan haka yake to abu ne daga indin lahi wannan kuma to sai ta addu'a to to shikenan mun gode malam abba mun gode malam abba da wannan ra'ayi ka sai kuma jiha Port Harcourt wane ne daga Port Harcourt eh Hashim Mumun ne dan Nijar wanda yake zaune a nan birnin Port Harcourt Malam Hashimu dan Nijar menene ra'ayinka dangane da wannan al'amari To ra'ayina na ji abin da ake yi kuma na ji ambaliyar ruwan ta shahi kowa tun daga Nijar zuwa Abuja da wajen Tafa da ina ne to gaskiya talakawa ba sa da laifi wanda ya da laifi magajina gaskiya exactly gwamnati ne ta da laifi mhm. kamsuloli ne da ciyamomi suke da laifi wato idan muka duba ai wasu kasashe muna ganin yadda ake magaruruwa ana yin maye mayyan gota gota kuma ana rihe su a ƙarƙashin ƙasa ba a ganin su sai dai a yi ruwa hanya inda suke kwarara su yi kalkashin ƙasa su gudane su yi jeji to mi yasa 'yan siyasan mu zaɓaɓɓi ba za su kora irin wannan kwata-kwata ɗin ba. To Allah ya sa sun ji kiran naka kuma Allah ya sa su amsa za mu kuma komawa jihar Kaduna. Yau 'yan Kaduna sun mamaye gidan wane ne daga Kaduna? Eh dan uwanka ne ne ba Kano. To amma kuma a Kaduna? <laughs> A kwarai da gaske, ai ka san su ‘yan Zaria sukan raba Kaduna da Zaria. <laughs> To, barka da warhaka. To, alhamdulillah suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. Alhaji Musa barka da shigowa wannan fili namu, menene ra'ayinka cikin wannan lamari? to malam naziru mutane suna so a faɗi gaskiya ne ko dai a ɗan yi zagaye zagaye a yau ai muka san gaskiya ita muka tsayawa in dai sashen hausa na murya amurka ne alhamdulillah in dai magana gaskiya za a faɗa yanzu kaga misali idan ka sai fuloti a bakin rafi in gwamna zai zo ya ce kada kai gini a gurin nan za a yi ta surutun ana cewa gwamna ya kore ka ko gwamna ya kwace maka fili ko kuma ka suga ta kwace ma fili amma magana ta gaskiya mu talakawa mu muke da laifi da muke zuwa mu je mu sai fili a bakin rafi wanda yake shi mai kuɗi idan ya sai fili zai iya kashe mai naira miliyan goma kafin ma ya fara gini amma kai talaka dan tsorawa kawai za ka ci gaba da gini don haka dole ambaliyar ruwa idan ya zo yake mamaye gidan talakawa don haka muke kiran da muke ga talaka idan ka za ka yi gini ka tabbatar ka sai gwili a inda can tudu ne yadda ba ka da matsala komai To Malam Musa a mai rediyo da rikoda ka yi haƙuri lokaci ya ƙure mana ba mu da lokaci da mun ci gaba da sauraron ka. A haka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na amsa kira. To, a nan za mu dakata da amsa wayanku kamar yadda na ce sai kuma goben Allah ya kai mu yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice. Labaran wasanni. To, tare da fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC muke tarbunku ga wannan sabon shirin. Bari mu fara da girmamawa da jihurin Nijar da Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi wa Isuhu Alfaga Abdulrazak ɗan Jihurin Nijar bayan da ya lashe ran zinari wato ya zama na farko kuma zakaran duniya a gasar taekwondo da aka gudana a kore ta kudu irin wasannin kaɗe-kaɗe da raye-raye da suka mamaye zauren wasannin motsa jiki na akademi da zar da ke birnin yamai kenan a ƙaitaccen tarbon da ɗan wasan na taekwondo na nijar abdulrazak alfaga ya samu wajen al'ummar birnin yamai bayan ya kasance zakara a wasan na taekwondo na duniya da aka gudanar a birnin mujo na ƙasar koriya ta kudu ɗaruruwan da ya ƙasar Nijar ne suka tarbi zakaran na duniya cike da murna. mu cikin farin ciki muke alhamdulillah muna fata ubangiji Allah ya bashi tsawon kwanuka kuma ya kara bashi karfin kurashi din wanga aiki game da wannan namishin kokarin asusun da ke kula da tallafawa yara kanana da mata na majalisar Dinkin duniya UNICEF a Nijar ya nada Abdulrazak Alfaga a matsayin jakadansa na musamman na yara kanana a Nijar kuma shine na farko da asusun na UNICEF ya baiwa wannan matsayin a Nijar yau wallahi ina murna tun da aiki ne da namu ne da unicef yana nan kama muna yanzu ina jin daɗi da akwai wani 'yan niger suna diba cikin duniya da ana magana da ana magana da da Niger Tauraro Abdulrazak Alfaga dai ta fara haskakawa ne a ranar 29 ga watan Yuli na shekarar 2016 a birnin Rio na wasan Olympic wanda ya samu matsayi na biyu a fannin taekwondo yanzu haka kuma ya dukufa ga shirye-shiryen wasan na Olympic na shekarar 2020 da za a gudanarwa a birnin Tokyo Yusuf Abdullahi daga Nyamai jamhuriyar Nijar. To gaishe ka Abdullahi. To a kasar Malawi kan asarar rayuka ce aka samu inda mutane takwas da suka hada da yara kanana guda bakwai suka rasa rayukan su lokacin da aka taka su a lokacin da mutane suke gwagwarmayar shiga babban filin wasa na Lilonge mai ɗaukar mutane dubu arba'in domin kallon wata wasa sada zumunci da aka yi a cikin filin don murnar cikar shekaru hamsin da uku da samun mulkin ƙasar daga Ingila. To a yayin da wannan take faruwa kuma har ila hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA din ta buga hamata akan kasar Sudan wacce ta hanawa taba kwallo saboda shishigin gwamnati bayan da gwamnati ta nada wani sabon shugaba ya shugabanci hukumar kwallon kafa wannan kasa din. Abin da wannan hani yake nufi shine cewa dukkan manyan kungiyoyin kwallon kafa guda uku na Sudan da suka hada da Hilal da Almerik da kuma Hilal Obid ba za su iya shiga gasar cin kofunan Champions League da Confederation Cup ba. Juma abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan ya huta lafiya. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kimanin mutane miliyan 20 a faɗin duniya sun taɓa faɗa mummunan haɗarin safarar mutane. A wannan shekarar, rahoton hukumar yaƙi da safarar mutane ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya mai da hankali a kan haƙƙin da ya rataya a kan gwamnatoci wajen hukunta masu aikata wannan laifin. A lokacin da aka fidda rahoton na wannan shekarar, jakadiyar Amurka mai sa ido a kan yaƙi da safarar mutane, Susan Coppage, ta yi magana a kan mahimmancin irin rawar da gwamnati za ta iya takawa a wannan yaƙin. Ta ce idan gwamnatoci suka kafa dokoki masu ƙarfi na yaƙar safarar mutane, suka kuma tabbatar ana yin aiki da su. suna tura kwakwaran saƙo zuwa ga miyagun da ke wannan aikin. Ta ce ba za mu amince da wannan ba, za a hukunta masu safarar ba waɗanda ake safararsu ba. Dole ne dukan gwamnatoci su ƙara ɗaukan matakan yaƙar safarar mutane a cewar Jakadiya Coppage, amma wasu gwamnatocin ba sa taɓuka abin kirki. An sanya ƙasashe 23 a mataki na uku waɗanda gwamnatocinsu suka kasa ɗaukan mafi ƙanƙancin matakin kawo ƙarshen safarar mutane. jamhuriyar Iran na ɗaya daga cikinsu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce har yanzu Iran na zaman hanya da kuma wurin da ake tilastawa maza da mata da yara ƙanana yin fasikanci da aikatau. Kuma gwamnatin Iran bata taɓaka abin kirki ba wajen magance matsalar safarar mutane da ta ƙasar. Ba a taɓa samun rahoton wani matakin da gwamnatin Iran ta ɗauka na daƙile safarar mutane ba. kuma jami'an gwamnatin kasar na ci gaba da haɗa hannu da masu aikata laifukan safarar mutane ciki har da tilastawa da ɗaukan maza zama mayaka a siriya da kuma samawa 'yan bindiga kuɗi a iraki waɗanda ke ɗauka tare da amfani da yara ƙanana a matsayin sojoji rahoton kuma ya nuna yadda yake zama da matuƙar wahala matan da aka yi safarar su su nemi a abi masa haƙƙinsu a iran tunda tsarin shari'a ƙasar ya ba mata rabin damar gabatar da hujjojinsu gaban kotu akan maza. Kuma matan da aka yi safarar su don karuwanci na iya fuskantar hukuncin laifin zina wanda kuma kisa ne. A cikin gabatarwa da ya rubuta ga wannan rahoton, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana safarar mutane a matsayin ɗaya daga cikin mummunan keta haƙƙin bil'adama a zamanin nan. ba kawai yana kawo rarrabuwar iyali ba ne, yana kawo a tsarin dokar ƙasa da kuma ƙarfafa wasu miyagun ayyukan daga sauran ƙasashe da kuma zama barazana ga rayuwar jama'a da tsaron ƙasa. Amma mummuna abu a cewar Mr. Tillerson shine wannan laifin yana tauye 'yancin bil'adama da kuma ƙimar jama'a. Shi yasa dole ne kowane mutum da duk ƙasashe su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen safarar mutane. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da labarai amma a takaice. a takaice firaministan iraki haidar al'abadi ya ayyana yin nasara kan isis a birnin mosul a hukumance da yake jawabi a sashen tsohon birnin mosul wanda aka yada ta gidan talabijin Abadi ya ce wannan nasarar galaba ce kan daniya da kuntatawa da kuma ta'addanci. Ina mai ayyanawa a nan masul da kuma daga ma nan masul ɗin zuwa ga dukkanin al'umma cewa ƙungiyar ta'addancin ISIS ta kawo ga ƙarshe, ta gaza kuma ta wargaje a cewar Sam. ‘Yan sandan Masar sun ce sun hallaka wasu da ake kyautata zata mayakan ISIS ne a musayar wutar da aka yi da su. jami'an tsaron na gudanar da bincike ne yau dinnan litini a wani gidan da mayakan ke ɓoye ciki yayin da misali wuta ta ɓarke an kashe dukkanin mayaka shida da ake zargin su da kasancewa 'yan ƙungiyar ta isis ‘Yan sa'o'i bayan dawowarsa daga karo na biyu na ziyarar aiki da ya kai ƙasashen ƙetare a matsayinsa na shugaban ƙasa, Donald Trump da mukarrabansa sun fito ƙararrar jiya Alhadi suna ta bayyana ziyarar aikin da cewa ciki take da matukar nasara. To madalla da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da injiniyan mu Malam Suleiman. Nazir Ahmad Hausawa daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kwana lafiya.